jami'an tsaro ɗin da kansu da sauran ƙwararru ta fuskoki daban-daban da zulmar ilmantar da ku ko faɗakarwa har ma da nishaɗantar da ku masu kallon mu a wasu lokuta sunana umar muhammad gombe wanda na saba jan ragamar wannan shiri to a yau kamar kullum a cikin shirin namu za mu yi duba ne akan abin da ya shafi yajin aiki ko zanga-zanga da kuma rahoton nan na tsohon shugaban a ma'aikata na gwamnatin tarayya wato stephen a oronsaye wanda shugaban kasa ko mu ce majalisar zartarwa ta fada shugaban kasa ta ƙudiri aniyar aiwatar da wannan rahoto bayan shekaru goma sha biyu da kammala rahoton a lokacin shugabancin tsohon shugaban kasa Gullag jonathan to a yau domin duba akan wannan maudu'i mun gayyaci masanin harkokin tsaro da ma siyasa a najeriya wato Dr. yahuza gezo wanda da shi za mu duba wannan maudu'i Dr. barka da shigowa malam umar barkanmu da rana masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da haka. to masha Allah to a mu fara da wannan zanga-zanga duk da cewa ita wannan kungiyar kwadago ta ayyana sanarwa cewa ta jaye wannan ta yi niyan yin barazana ko mu ce gargadi na kwanaki biyu amma ta aiwatar da wannan zanga-zanga a jiya yau kuma ta janye inda take buƙatar a inda ta ce za ta ƙara wa gwamnatin tarayya wa'adi watakila ta gyara halinta a lokaci guda wasu 'yan najeriya da dama suna ganin ma kawai wasan wato yara eh, ko kuma drama ce ake shirya musu mm. kawai a ce an yi zama an zo kuma an sasanta kamar ka yadda wasa ake da kwakwalen 'yan najeriya To da farko dai eh, muna gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu aran dama da iko mm. muka wayi gari yau bayan da yawa da muka kwanta da su sun yi kwanciyar da har abada ba za su ƙara tashi kuma har muka fita muka kawo wannan lokaci da mm. wannan gidan rediyo gidan talabijin na kaftan mm. da ya ba mu daman mu zo mu tattauna wannan okay. wato ita maganar yajin aiki ko zanga-zanga na kwadago ya kamata mu kalli abin a tarihance hmm. wani abu ne wanda dama aka saba yi hmm, kuma yanayi irin na najeriya ana iya cewa ya zama wani abu da za a kira da ruwan dare hmm. gama duniya to ma wani hanzari ba gudu ba abin tambaya shine shi wannan zanga-zanga da ake yi da rudani da kai komo shin wace riba ya taba badawa ina aka taba kaiwa ga gaci shi yasa 'yan najeriya suka koma kallon ita kungiyar kwadago a matsayin karen farauta Karen farauta na waɗansu mutane ba wai na gwamnati ba saboda ai wato malam umar wani abu da zai baka sha'awa na farko na kirawo na ɗauki waya na buga jiha guda goma sha shida cikin talatin da shida da abuja kuma na sanya wakilai Mm. a jihohi 21 waɗanda su je su bi kadin diddigin me ke faruwa su ɗauki shaidu da bayanai waɗanda suka aiko mun waɗanda su ne abubuwan da za su zama kamar wata madogara na ina aka sa gaba me mm-hmm. aka yi nasara da sauransu wato ba a taɓa tarihin najeriya ba a taɓa gwamnati irin ta shugaba bola ahmed tinubu ba mm. gwamnati ce mai jin magana gwamnati ce mai sauraron talakawa gwamnati ce mai faɗa da cikawa gwamnati ce da ta ɗora akan abubuwan da ta ce in ta zo za ta yi haukansu hmm. ba a nufin cewar gwamnatin ba ta da kurakurai hmm. wanda dukkanin ɗan adam dama tara yake bai cika goma ba saboda ai shi malam bola ahmed tinubu cewa in kun zaɓe ni zan ɗora inda buhari ya tsaya eh haka to a ina buhari ya tsaya a shekaru mana ya tsaya to abubuwa da yawa na maganar a rage e, e, cire e, abin nan tallafi tallafin mai wanda dama gwamnatin mana muhammadu buhari tun a watan agusta na shekara ta 2022 mm. ta faɗi cewar za ta cire eh, abin nan kuɗin mai rarar mai mm. a watan wato nuwamba minista zainab shamsuna tsohuwar ministan kuɗi hmm. ta gwamnatin malam muhammadu buhari hmm. ta fito ta tallata ta faɗa cewar lallai dole ne a cire eh, tallafin man fetur hmm. to watakila abin da muke hasashe ah, allan baku allan karbe koko in ce irin abin nan da ake cewa wasan meru wanda bai san wasan meru ba sai a je gida a tambayi su umma watakila inda kaka tana nan sai a tambaya wanda bai san wasan meru ba sai a gaya mishi sai fahimci mai dakta ke tsaye ke faɗa wanda kuma ya sani to karatun hake yake sai mu ci gaba tunda ba fashin baki muke yi na karin maganar malam bahaushe ba sanda hakan ta taso ma zama bu salsala kuma diddigin waɗannan eh. to kaga in muka kalli wannan sai muga ga cewar wato zanga-zanga da aka yi mafi yawanci wanda aka yi a shekaru takwas na gwamnatin malam muhammadu buhari Karshe mm. masu yin zanga-zangar suna karewa ne da abubuwa guda shida abu na farko mm. rashin cin nasarar abin da suka sa a gaba mm. abu na biyu rashin sauraron daga gwamnati abu na uku fama da turaren tsohuwa wanda ake cewa tear gas eh. abu na hudu kaiwa gida da kyar abu na biyar wato kame waɗansu abu na eh. shida mm. shine yiwa wa waɗansu raunuka abu na bakwai samun taho mu gama a tsakanin masu son a yi zanga-zanga da waɗanda ba sa son a yi zanga-zanga. Kuma eh, an ka dubi cewar irin tsarin da ita gwamnatin Malam Bola Ahmed Tinubu ta zo da shi. Wato na yi mamaki Malam Umaru hmm. da masu kallon mu duka hmm, hmm. da na ga a Legas da Abuja da waɗansu gurare wasu jihohi waɗanda na ga kafar yada labarai ta NTA ta rawaito rahotannin yadda aka gudanar da wannan zanga-zanga kafa kafa jiha jiha lungu da sako eh. ka san abin da na gani yan sanda da ya kamata suke banka turaren eh, eh, barkonon tsohuwa ko mu ce hayaki mu ce hayaki dai mai sa eh hayaki mai sa mai sa hawaye wanda aka fi sani da barkonan tsohuwa ai shine dai tear gas eh wai ana so a sallami wannan eh, kalmar ta barkonan eh to to shikenan mu tafi haka nan <laughs> abinda ake so dai a gane karatu eh haka to sai gashi dan sanda ya zo yana raba ruwa da biskit da madara a wajen a gurin zanga-zanga to ina bindigar tasa bindigar shi tana nan bai kuma harba ba bai kuma kama ba wannan wani abu ne wani sabon salo ne wanda ita gwamnati ta zo da shi ai duk dan Najeriya ai nata dan Najeriya ne duk ɗan najeriya da gwamnati ta wahalar ta hanyar sa mai barkonon tsohuwa ko kuma shi wannan hayaki mai sa hawaye mm. duk wanda aka sa ai watakila wanda zai je asibiti sai ya kashe kuɗin 'yan najeriya eh, to saboda ana son a yi abin bisa lalama ana son a yi abin bisa fahimta mm. tun farko dama ni na faɗa cewar ita wannan zanga-zanga da su 'yan ƙungiyar kwadago suka shirya wanda kungiyoyi da dama na gamayyar kungiyar kwadagon irin su tuc da sauransu suka jinye suka ce ba da mu ba sa lallan karya saboda aka kaga sai ya zama wato an samu wata sabata juyata mm. da aka samu wata hikima wacce ta fito na cewar duk zagayen da aka yi adamawa ne bauchi ne gombe ne taraba ne Eh, eh, kano ne katsina ne sokoto ne lagos ne oyo ne ondo ne osun ne ekiti ne akwa ibom ne rivers ne eh, cross rivers ne da sauran benue ne plateau ne fct duk inda aka yi zanga-zangar hmm. malam umar ka duba za ga cewar shugaban kwamitin majalisar dattawa na abin da ya shafi kungiyar kwadago hmm. ya fito ya yi kalamai masu tausasawa da kuma nuna alhini da mm. damuwa akan halin da 'yan najeriya suke ciki oh, <clears throat> da nuna damuwa akan wani abu ne wanda ya shafi bola ahmed tinubu shugaba bola ahmed tinubu ya shafi shi sanata kuma shugaban kwamitin majalisar tarayya shi ma na wanda yake kula da al'amuran kwadago shi ma ya yi jawabi da kalmomi masu sosa zuciya na nuna cewar su kansu 'yan majalisa sun damu kuma suna shirin za su yi din mai yiwuwa cikin kankanin lokaci domin ganin an kai ga gaci to amma kai ka kaga malam umar a ce eh, an yi zanga-zanga a kasar eh, nan mm. babu shuri babu mangari babu kamu babu dauri, babu kiran mutum ya zo ya rubuta dogo takarda ai malam umar ai su ba abin da zamu ce da jami'an 'yan sandan najeriya mm. sai dai allah ubangiji ya kara musu zamu iya cewa wannan zanga-zanga ta samu nasara to ai kaga wannan zanga-zanga ba za mu ci dama tun kafin a faɗa aina ce eh, eh, abin nan gayya soɗi ce so da kaga ita gayya soɗi a bata kaiwa inda ake nema amma ko kai ka san an ce ka san an ce wai mai zuma eh. ke talla mai maɗi ke talla mai zuma yana zaune ake tare da shi hmm. to kaga wannan ya nuna janyewar kungiyar kwadago ya nuna cewar za ta koma ne ta je ta samu shugaba bola ahmed tinubu da sauran shugabannin shi kuma wannan ya nuna irin sabon taku da sabon salo wanda wato ita isu ma'aikatu na gwamnatin bola ahmed tinubu suka zo da shi musamman kuma wato dole ya zama akwai irin abin da ake cewa shafa kai na samun albarka irin wanda watakila ya fito daga ofishin mai ba shugaban kasa shawara na musamman malam nuhu rubadu wanda ya haɗa kan sauran jami'an tsaro tun da ai malam umar wato ina son gaya maka da masu sauraro shekaran jiya da nake komawa gida da na zo ga Ladima na gaban kareriyar mota ta sojoji eh. rike da bindigu kowanne kai eh, ka ce kai ka wato akwai wani abu eh, irin kamar mage ta yi kwanciyar kamun bera din nan na je dutse na ma na gansu can a katamfe na ga barkamemiyar mota cike da sojoji ga wasu na muzurai eh. na tafi na je dutse nan ma ne karo da haka na je eh, eh, abin nan festiri first gate first gate na federal housing nan ma na ga alamun haka 313 na ga motar sojoji nysc na motar sojoji nnpc motar sojoji na ce kai anya ko yau wajen garin nan na kwantuwa sai ka wuce kawai ina fa wucewa ai na wuce da na kai ka gini sai na dawo na ce wannan akwai magana bari mutum ya koma cikin gari ya kwana <laughs> ai da na ban ko mota na juya eh. da na zo boy. Eh. nan ma sai na ga mota na wuce sataraku sai na ga motocin ma guda uku na ce kai anya ko babarin garin nan zan yi a to amma baka tsaya ka yi magana da su ba ya zan yi magana da su mutane suna rike da bundugu suna muzurai ai dai abin da na gani ai ka san duk lokacin da mutum zai ɗabi toka mai barkono ya watsa wa idan shi eh. ai sai ya duba ya ga cewar babu mai bindiga tsakuwa inda mai bindiga tsakuwa kai ka ɗebi a toka da barkono ka ce za ka watsa mishi ai da ka watsa mishi gama ka san abin da zai faru saboda ka na wuce ni ne na shiga cikin jahi sai na ga motocin sojoji da 'yan sanda da waye ana towa ce ah wai yau mu mutanen kubuwa da gwarin fa da su dutse da suka gini su daidai da sauransu anya ko za a mu sharuwa ko wannan zanga-zanga da a can za a kare ta ne ya to kana nuna kamar abuja ba a samu nasarar da aka samu a sauran jihohi kenan ai ko ina ma ba inda aka samu nasarar ai nasarar ita ce an samu nasara ba a samu nasara ba hmm. nasarar da aka samu ita ce nuna wa 'yan najeriya da kungiyar kwadago hmm. sabon tsari da sabon tunani na shugabanci hmm. wanda gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu ta zo da shi duba da cewar a inda aka samu masu zanga-zangan nan malam umar na gan su dauke da makamai iri-iri ba fa jami'an tsaro ba su masu zanga-zangar sanduna ne adduna ne takubba ne gariyo ne da sauran makamantansu to wanda ya ce zai zanga-zangar lumana me kai shin haka kuma shi talakan najeriya fa ya gaji da gafara sa bi ga ƙaho ba kullun cewa ake mai ana zanga-zanga za a yi zanga-zanga yayi a rage kuɗin mu yayi a rage to kuma sun shugabannin kungiyar kwada nan kowanne fa in ka je gidan shi da AC hmm, in ka je gidan su da katakatan motoci in ka kalli rigunan da suke sawa ka kalli fuskar su kai ka sa a koshe suke ba kamar ni da na goge da ni da kai ba malam umar ko to kaga duba da wannan za ka iya cewa wato ita zanga-zangar babbar fa'ida da ta bada shine ta fito da manufofi da tsari da tunani irin cewar wato bai da wani amfani shugaba bola ahmed tinubu ko sauran shugabanni da su zo nan gaba su je su sa a banka wa masu zanga-zanga barkonan tsohuwa a'a a samo hanya ta maslaha eh. wacce za ta ba da damar masu zanga-zanga su sani cewar gwamnati da jami'an tsaro da hukumomin tsaro da ofishin mai ba shugaban kasa shawara ba a bayar da umarni na cewar aje a murkushe su ba a'a an ba su dama su yi su. har ma aka zo 'yan sanda suna raba musu kai wannan IG wannan inspector general of police hmm. wannan ya zo da sabon salo kai na koyi sabon darasi wanda da ban iya shi ba saboda dai kaga 'yan sanda suna raba ruwa da madara da biscuits. Eh, wannan abu duk da cewar eh, talakawan fa mutane sun an yi fitar dango an fa fito gurin wannan zanga-zanga duk inda baka tunani ko ina an fito saboda ita yunwa ba ruwanta da apc ba ruwanta da afga mm. ba ruwanta da nnpp ba ruwanta da pdp ba ruwanta da gdp ba ruwanta da sdp ko ma da yawa ce ce dai babu mm. ruwanta da ita mm. kuma ba ruwanta da bahaushe ko inyamiri ko makamantansu kaga yanzu kamar ni dinnan da eh. muke magana da kai da yake babu cikakkiyar eh, eh, kulawar shimfiɗa na yi ba ai kaga ina ji a jikina cewar ina jin yunwa <laughs> a yanzu haka <laughs> ci abinci <laughs> ka gani to kaga da ta tashi ai kaga har irin su malam getsuwa bata bari ba kuma na san kai ma da safe sai da je dan gurin da ake kalaci ka je kaɗan buge can ka buge can ka ɗebi ruwa ka abin nan ka afa to kaga duba da wannan za mu iya cewa tasiri da nasarar da zanga-zanga ta yi mm. shine abubuwa guda hudu yawwa abu na farko eh. an janyo hankalin 'yan najeriya da shugabanni masu zuwa mm. cewar ana fa iya yin zanga-zanga ta limana a najeriya ba tare da an faffasa wa mutane gidaje da shaguna mm. an yi sace-sace da wulakanci iri-iri ba eh. abu na biyu cewar gwamnati na iya kau da kai ta bawa 'yan kungiyar kwadago dama su yi abin da suke so ba abin da al'ummar ƙasa take so ba hmm, domin 'yan kungiyar kwadagon nan gaba ɗaya a najeriya ba su kai kashi biyar cikin ɗari ba fa so da ka ga ba 'yan kasa ne suke so ba ba gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu ne take son a yi wannan zanga-zanga ba a'a yan kungiyar kwadago ne bisa ga wasu manufofinsa na son zuciya a'a sun ce babu yaran da gwamnati ke fahimta mm. sama da wannan zanga-zanga kuma ko kai dakta a baya mm. ka yi ta shirya irin waɗannan zanga-zanga a kan tsaro mm. ba ma zanga-zanga ba har zaman dirshan a nan unity fountain eh, yanzu haƙura eh, eh, filin samun haɗin kai na ƙasa to a ce gwamnati ba ta fahimta wannan yare ai kaga ko a wannan lokaci da muka yi kaga ita waccan gwamnati ai abin da ta yi yunkuri shine a yi mana irin abin nan da ake cewa wato a kai mana duka Oh. ko a kai mana mangari ko wani abu mai kama da a wancan lokacin to amma kaga abin da nake son nuna maka shine bambancin wannan fa har ruwa aka zo ana bada mu ko a wancan lokacin malam umar nan a na sai da ya dade saboda saboda jami'an da suka taru a gurin kowanne in ka kalle shi daga mai kodadden riga sai wanda hular shi ya sa dai ga ta nan dai sai hakuri eh. kuma takalmin ma dai gashi nan dai shigen irin nawa wanda ya mutu kwakwai rai kwakwai ko jama'ar da suka ka dakata mana eh, mutu kwakwai rai kwakwai eh. sannan kuma gashi yana fama da yunwa da kishirwa to da ka sai da ajihu na ya dadi Oh, to na ga Da sauran mutane waɗanda muka yi abin tare. Eh. Sai da muka ciro kuɗin mu muka dinga saiwa al'umma da jami'ai ruwa. <laughs> Jami'an tsaro. Allah na gaya maka. Da madara. wani ma har sokewa ya rinka yana cewa yan bai Allah ya saka da alheri wannan mata ta ma in naje gida ita ma za ta sha to amma kaga sai ya zama wannan sabon shi su feta janar da yan sanda sai zo da mutane wani abun ba zata shine aka zo jami'an shi suna raba madara madara malam umar kaji na hannu da biskit madara da biskit da ruwan sha kaga me mm. a samu ƙarin ƙaimi idan daga nan inda ofishin kaftan yake eh. za a je villa eh. to in an je villa din za a dawo to sai aka samu kaimi cewa ai a zagaya ma a je wajen indian embassy daga can a shiga ma'aikatar budget a economic planning sannan tukuna a dawo malam umar kana cikin tafiya ka gaji aka ce yau ga 'yan madara madara ga ɗan ruwa ruwa ga biskit kaya haka ai kaga an kara maka energy kamar mota ce hmm. tana tafiya hawa ya gagara a ce to a maida ita giyawan kotu ka san giya wani kotu ba a tafiya doguwa da su sai dai tashi mhm. so da haka muka dubi wannan za mu iya cewa wato zanga-zangar ta yi tasiri ta waɗannan ɓangarori da na faɗa mm. sannan kuma wato ta fi ba wa 'yan najeriya da shugabannin najeriya wani sabon salo cewar shi dai mai zanga-zanga duk inda suka je da gwamnonin da aka tadda da mataimakan gwamnonin da yan shugabannin majalisun tarayya mm. eh, da jihohi mm. da yan majalisun tarayya da na dattawa abin da aka mai da hankali a kai shine kalmomi masu daɗi mm. kalmomin lallashi kalmomin tausayi kalmomin rarrashi kalmomin jan hankali kalmomin nuna buƙatar haɗin kai da yi tare wanda na san wannan yana da cikin dalilan da ya sa ita tuc bata shiga cikin yajin aikin ba ta janye da sauran mm. wasu kungiyoyi mm. saboda suna ganin cewar ba hanya ce mai billewa ba wannan yin zanga-zanga kamar yadda kuma na faɗi cewar ai shekara yau 27 ana yin zanga-zanga da ni ba a taɓa yin zanga-zanga ta ƙasa ka ina son tabbatar maka da cewar da hannuna dumu-dumu aka shirya abin da ake cewa yan disas oh kana ciki da hannuna dumu-dumu wannan ya maɓoyewa kowa wani abu ne wanda na daɗe ina magana a kan shi amma lokacin da muka lura da cewar bayan da aka fara muka lura da cewar akwai matsala waɗansu suna ƙoƙarin su yi amfani da eh, wannan damar don su cimma wata bukata ta su ta sarrai ta son zuciya eh. ta hanyar kawo hargitsi a ƙasa wanda zai jefa rigimar eh, wato a rashin fahimta na siyasa da na addini da waye ai ba jaya jiki kawai muka yi ba su waɗannan wanda suka nemi yin amfani da wannan dama sai da muka yaƙe su malam umar da ni aka shirya duk abin da aka kitsa na yan disas da ni aka kitsa shi duk kuma abin da aka kitsa na rusa wannan zanga-zangar eh, da ni a kan gaba ban yi baya-baya ba to dakta bari haka kaga eh. abin da zamu ce kawai shine gwamnati ta duba yan Najeriya akwai matsaloli guda tara akwai matsalar amma kafin ka kirga eh. waɗannan matsaloli da Allah eh. bari mu dan je hutun to to shikenan to madalla idan muka dawo sai mu dora masu eh. kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da masanin harkokin tsaro a Najeriya wato Dr. Yahuza Ahmad Getso wanda muke tattaunawa akan wannan maudu'i na yajin aiki ko mu ce zanga-zanga da kuma wannan rahoto na wato oran Oransaye wanda shugaban kasa ya kaddamar da shi kuma inda za a fara aiwatar da wannan rahoto bayan shekaru goma sha biyu da kammala kammala shi to amma a daidai wannan lokaci za mu dan numfasa mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo shirin zai dora ku dakace mu to haka yake masu kallon mu mu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya hutun da muna tattaunawa ne akan zanga-zanga da kuma rahoton da wato majalisar zartarwa ta fada shugaban kasa ta kudiri aniyar aiwatar da shi a daidai wannan lokaci tare da dakta yahuza ahmad gizo dakta barkanmu da dawa malam umar barkanmu dai masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warkaka to madalla kafin mu shiga cikin wannan rahoto da muka da aka ɗabbaka ko da aka fara ɗabbaka shi mm. wanda aka yi masa kwamiti na mutum takwas mm. uh, ka karasa wannan abubuwa da ka ɗauko guda eh. tara Eh. da suka shafi nasarori ne kace akan zanga-zangar da eh wato kamar yadda na faɗa shine abu na farko wato an samu sabon salo na, na inganci no. abu na biyu an samu wato wayar da kan mutane akan muhimmancin yin Uh, wato zanga-zanga ba tare da an yi fashe-fashe mm. ko kone-kone ba mm. abu na uku a ƙara tabbatarwa da 'yan najeriya cewar lalle ɗan sanda abokin kowa ne kuma za a iya mu'amala mai kyau hmm. abu na hudu hmm. duba da irin yadda ita ƙungiyar kwadago ta duba illar ci gaba da wannan zanga-zanga hmm. akwai buƙatar cewar ita kanta gwamnati ta waiwaya ta dubi halin da 'yan najeriya suke ciki wanda kuma idan muka kalli tasirin da masana tattalin arziki da kwamitin da fada shugaban kasa ta kafa mm. na abin da ya shafi wato yaƙi da tsadar wannan dala ta eh, ƙasa amerika eh. kaga yar manuniya ta nuna cewar lalle gwamnatin da gaske take kuma ta damu tunda cikin ƙasar awa 24 dalar nan sai da aka eh, karyo ta da kusan naira 400 da wani abu wannan abin a yaba ne kuma abu na biyar shugabanni a matakai daban-daban na jihohi waɗanda muka ji hmm. wanda ƙungiyar kwada gwannan suka ji suka kai mu koke-koke da ƙorafe-ƙorafe babu inda aka yi wata kalma mara daɗi hmm. irin abin nan da ake cewa wato shimfiɗa fuska eh, tabarma ta fita tabarma eh. Eh, hmm. to kaga wannan yar manuniya tana ƙara nuna cewar lallai najeriya muna iya wato magance matsalolinmu da mu da kanmu matsawar mun yadda da cewar akwai matsalolin kuma akwai masu magance su eh, saboda da gwamnoni da wakilan gwamnoni da 'yan shugabannin majalisun jihohi da shugaban kwamitin majalisar dattawa akan al'amuran da ya shafi kwadago da mm. shugaban majalisar tarayya akan kwamitin majalisar tarayya akan abin da ya shafi kwadago mm. dukkaninsu sun taru waɗannan masu zanga-zanga mm. da fuskar murmushi da zuciya mai nuna damuwa. da harzuka da damuwa akan tsadar rayuwa da 'yan najeriya suke fuskanta malam umar yanzu za ka je ka so buhun shinkafa da safe naira hamsin da tara misali dubu hamsin da tara in ka koma da yamma za ka same shi dubu sittin da uku kai ba ma da yamma ba in na baka kuɗi yanzu ka je sayayya bayan awa biyu ko wani ya fito ce ma ga yanda ya saya in ka koma cikin shagon ƙarshen ta ka je ka samu an yi ƙari ba don komi ba saboda yadda 'yan kasuwanmu masu son zuciya suka rinka bin diddigin nawa ake sayar da dala nawa ta kara duk kusan bayan minti biyar minti uku haka ne saboda haka su ma sai zama shin wai kullum muna magana shugaba bola ahmed tinubu muna magana ministoci muna magana yan majalisar tarayya yan majalisar jihohi yan majalisar dattawa gwamnoni shin me yasa mu talakawa idan mutum ya je so abu mm. maltina misali tire daya naira dubu shida in ya zo yana sayarwa can da yamma wani ya buga mai waya mm. bayan awa biyu da dawo shi kasuwa ya ce ai ta koma dubu tara wannan da ya so ta dubu shida farashin dubu tara zai sa mata eh haka ne to shi ma wannan shugaba bola ahmed tinubu ne yake yi ai kaga kenan su shugabanni ba wai ina nufin cewar su shugabanni ba ba su da laifi ba mm-hmm. shugabanni suna da laifi da nasu kurakuran mu talakawan ƙasa mabiya muna da laifi da namu kurakuran yan kasuwa na da laifi da nasu kurakuran jami'an tsaro waɗanda ake haɗa kai da su bar gurbi ana wucewa da abubuwa ba bisa ka'ida ba kuma suka bari aka tsaya aka sa ido saboda haka da wannan nake ƙara kira ga ofishin shi mai ba shugaban ƙasa shawara hmm. akan al'amuran tsaro ya sani cewar najeriya muna zaune halin da muke ciki yanzu ana zaune akan wato eh, eh, eh, bakin cibiyar mai ciki ne komai zai iya komai zai iya faruwa hmm. so da haka idan aka yi kuskure aka samu wani mahaukaci ya da gudu to in mai cikin nan bata iya kula da yadda za ta yi ba wanda ya je tashi a jikinta hmm. shi ya je tashi ita ta je tashi wannan cikin za a rasa shi idan kuma aka yi taka tsantsan to za a iya cewa wannan mai ciki ce ba kake zaune a kanta amma ka sauka daga kanta ka zo mu sulhu hmm. ka zo mu gyara saboda ba ma san ita ta cutu to wannan shine kiran shine kiran da nake yi mm. da cewar mu na Najeriya shugaba Bola Ahmed Tinubu da ministocin shi da sauran waɗanda ya bawa mukamai su ji tsoron Allah su dawo a gina mutane ita fa wannan Najeriya mu. abubuwa hudu take bukata abu na farko shugabanni su ji tsoron Allah mm. da shugabanni da talakawa amma shugabanni su zama jagororin su ji tsoron Allah don talakawa su masu ji tsoron Allah a cikin gudanar da al'amura ne da gobe abu na biyu shine gyara rayuwar talaka Gyaran rayuwar talakan nan watakila wani ya ce da ni an ce an raba buhun shinkafa an ce duka umar ɗaya sayar da shinkafa an yi eh, eh, eh, wato abin da ake kira da cewar baje koli na abinci hmm. inda aka rinka sayar da kayayyakin abinci a farashi mai sauki hmm. cikin kwanaki biyar ne ko shida ko makamantansu don sauƙaƙawa mutanen jihar raɗaɗi wanda kuma nake ganin inda sauran gwamnoni su ma za su koyi da irin wannan abu da shi malam duka umar raɗaɗi eh, ai da za a samu ci gaba kwarai da gaske kuma talaka zai samu sauƙi musamman waɗanda suka sayi masara tun tana dubu ashirin da uku hmm. ku fito da ita yanzu ku sayo da talakawa dubu arba'in ku kare a kasuwar ku gani idan Allah bai taimaka muku kun samu kun kwashi eh, eh, gara basa tafiya umara ba irin waɗancan ɗakunan otal da muke magana ɗazin ake cewa eh. na kusa da harami naira miliyan ɗaiɗai eh. kaga in za ka yi kwana goma naira miliyan goma to kaga maimakon ka kwashi kuɗin ka tafi ka je ka yi wannan ka tafi umara ni hmm. ina ganin ka kwashi kuɗin mana ka je ka samu inda aka karya masara da gero eh. da dawa ka saya kai ma ka tafi ka raba wa talakawa domin shi kanshi ubangiji sai ya fi murna da kai fiye da ka kwashi wannan miliyan ka je ka kashe ta a umara in dai magana muke ta gaskiya hmm. saboda haka kaga abu na shida wato alamar irin yanda garin ya ɗau hadari saboda hankalin kowa ya tashi hmm. a shekaran jiya wacce in ka bi kasuwanni da kuma kasuwannin da muka yi dan tattauna da mutane muka bubbuga waya don mu ji me yake faruwa an faɗi mutane suna ta tururuwa suna zuwa kasuwa ana ta sayan abinci hmm. ana ta sayan abinci ana karfin hali gudun cewar mai kaje ya komo mm. wasu suna ganin a ah, ai wannan zanga-zanga an fito fada za a yi a yi kashe-kashe a yi kone-kone masu mugun nufi eh. sannan kuma mun sani kuma ita ma gwamnatin ma bata sani ba muna gaya mata cewar tana fa da waɗansu makiya waɗanda su ma suka iya fito da kuɗinsu don ganin cewar watakila sun ƙara harzika waɗannan 'yan kwadago 'yan ƙungiyar kwadago da ma sauran ƙila ɗaukar nauyin waɗansu 'yan kota mutu in ta ruwa rijiya in ba ta yi ba masai eh, eh. waɗanda za su zo da an tare 'yan karamar tarzoma shikenan su kuma sai su fada sai su fara fafasa gilashen motocin hmm. mutane da yin kwacen waya da sauran abubuwa makamantan waɗannan to amma cikin godiya Allah hmm. sai gashi kai Allah ya saka wa inspector general of police da alheri to amin yan sanda da duk wanda ya ba shi wannan shawara ya ba shawara in kuma daga sauran hukumomin tsaro ne aka haɗu aka yi haɗaka tare da ofishin mai ba shugaban kasa shawara a fuskar tsaro tun da shi ma na san mai leƙe-leƙe ne da sa ido idan shi a buɗe yake mm. akan ganin an zauna lafiya a duk inda aka zaga aka zagayo eh, eh, eh, ana cewa wai mai kwarmin ido da wuri yake kuka <laughs> to kaga kuma ana cewa wai wato hannu mai mai wai shi ake bi lasa to ina ganin shi wannan sufeta na 'yan sanda dama ka san tun da shi ne ke kula da al'amuran tsaro na cikin gida idan an zo magana tsaro ta cikin gida da soja da sss da wane ne bin bayan dan sanda suke yi kaga su beta janar din nan yan sanda to lallai ya zo ya karɓi tunanin yan uwan shi hukumomin tsaro cewar kada mu sa tear gas barkonin tsohuwa eh. ko kuma eh, hayaki mai sa hawaye mm. kar mu daki masu zanga-zangar nan kada mu kama su hasali ma mu je mu ɗauko wata ƙila ko wata yan lalita ta gwamnati eh. sai aka je aka ɗauko aka sayi madara aka sayi ruwa malam umar ka ga mutum ya gaji yanzu misali <laughs> ka ɗauka yadda nake ji na a bugen nan eh. na gaji na sha yunwa eh. kuma na sha zirga-zirga tun karfe shida na safe yanzu malam umar ka baka ji na haɗi yau ba <laughs> malam umar a ce a wannan yanayin a kawo mun ruwa mai kyau kuma a kawo mun madara ai ga in na sha ai idan awa ɗaya za mu yi malam umar sai ce ayi tazarci to ai yanzu ma mun kusa wata kila sai mun kusa awa uku ba san mana yi ba <laughs> dakta a gurguje saboda lokaci mu kalli hmm. wannan rahoto na Stephen Oronsa. Eh. wanda ya ba da shawarwari wanda ita fada shugaban kasa Bola Ahmed yanzu ka san wani abu eh, me kake gani ka san wani abu eh. wato ɗaya daga cikin korafe korafen da na fahimta yan Najeriya suna yi akan gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu akwai abubuwa guda hudu na farko me yasa ya je yana gyaran gidajen Legas na fada shugaban kasa da mataimakin shi na biyu matsalar nan ta yunwa da fatara da ake fama da ita me wanne mataki shugaba bola ahmed tinubu yake shiri dauka na uku matsalar cire tallafin man fetur ina aka kwana sannan na hudu wanda shine na ƙarshe shine wato duk sanda ɗan najeriya shugaba bola ahmed tinubu gwamnati ta zo za ta yi wani abu dan najeriya ya yunkuro da wani korafi da mm, koke mm. za ka ga cewar gwamnatin a cikin waɗannan 'yan watannin da ta yi eh. ta fi gwamnatin da ta yi shekara takwas da wanda ya yi shekara goma sha biyu da wanda ya yi shekara uku ko biyu kuma nawa ne mm. sun fi su ƙoƙarin sauraron menene 'yan ƙasa ba sa so kuma ya za a yi a zo a yi abin da ake cewa wato eh, eh ban gishirin ba kamanda eh. wato ita gwamnati bata yi abin da take so ba mm. kuma bata bi talakawa ɗari bisa eh. ka gani mm. saboda in muka dubi wato shi dan najeriya wani abu da nake son dan najeriya ya sani shine cire wannan tallafi na man fetur ko atiku ne ya zama shugaban kasa sai ya cire shi mm. ko peter obi ne ya zama sai ya cire shi ko mai girma dr rabi musa kwankwasa ne ya zama shugaban kasa sai ya cire wannan tallafin amma in ka sake kira na akan menene hikimar cire tallafin man fetur eh, da kuma me ya kamata talakan kasa ya sani mm. akan dalilin magana man fetur za mu tattauna wannan magana amma yanzu akan wannan rahoto da kai mun eh, tambaya a gurguje saboda lokaci kaga eh. wato hadda a cikin abubuwan rage kudaden da ake kashewa saboda kaga in ka dauko EFCC ka dauko ICPC ka ɗauko berufo uh, uh, uh, hmm, bcd ko ccb eh, eh, eh, code of conduct beru to in kada ko waɗannan ka haɗa su hmm. kaga kowanne chief executive ma'ana shugabannin wannan hukumomi sai fa ka sai mai motoci ba fa mota ba hmm. sai fa ka ba shi kuɗaɗe na allowances na sayan sababbin kayan gida nashi sai fa ka kama mai gida aƙalla akan kowanne a shekara akan kowanne akalla ana kashe naira miliyan hamsin a wannan akalla ba kenan eh. eh wai akalla eh. ina sai nan takaita ne hmm. to in ka tattara miliyan hamsin so uku zai baka miliyan ɗari da hamsin hmm. to in ka cire miliyan ɗari waɗannan hukumomi su uku mai da su ɗaya ko ma ni in a guri na abin yi ne a mai da su su zama wata hukuma wasu hukumomi karkashin ma'aikatar tsaro ko kuma karkashin ma'aikatar shari'a ko kuma karkashin wata ma'aikata ta musamman wacce za a kira ta ministry for special duties duk ire-iren waɗannan ayyukan a dawo da su su zama wani sashi wani department to amma idan minista zai rika ba da umarni kan ayyukan cin hanci da rashawa ana ganin duk gidan jiya ce to aka da kamanta an fai a wannan kasar an fai wani shugaba wanda aka zo gwamnoni kotu ta tabbatar da cewar sun saci dukiyar ƙasa hmm. efcc suka yi bincike icpc suka yi bincike code of conduct bureau suka yi bincike kotunan kasan nan aka je mataki ɗaya na biyu na uku aka tabbatar da sun aikata laifi amma wannan shugaban kasa ya zo ya zauna ya sha ruwa kawai ya fito ya ce na yafe muku eh, wai saboda ganin tsofan da suke ba daidai ba ne ai ana yi ne a tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro watakila yana da cikin dalilan da suka sa masu yin wannan ɗabi'ar suka ƙara ɗaukar sababbin salo saboda ka san yanzu matsalar hanci da karɓar rashawa rikida take yi mm, randa ka kira ni mai magana akan matsalolin cin hanci da karɓar rashawa zan yi wata warwara wanda na tabbatar da cewar a wannan tattaunawa mai sauraro zai ƙara fahimtar wani abu so da haka kaga an rage kashe kuɗin ƙasa sannan kuma ma'aikatan icpc da efcc da ccb code kwandar beru hmm. za ka samu yanzu ni da tehu zage duk lokacin da na haɗu da masana tsaro irina hmm. ba ma yin minti uku muna magana sai na koyi wani abu abin nan da ake ce wato shared vision eh. ma'ana wato eh, eh, yin tare to wannan abu ne da yake ba da samar da inganci a abin da ake yi to da kana tabbatar maka da cewar in dai an samu koyawar da ta kamata mm. ko waɗannan ma'aikatu a sa su ƙarƙashin ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara ko minista na musamman wanda zai zama wato mai yin al'amuran sa ido abin da ake ce wato monitoring eh, eh, eh, special monitoring team mm, mm. da za a kafa ko wani monitoring commission amma hada su haka nan za a ga cewar an rage kashe kuɗi za a ga cewar an samu ƙara gogewa da ƙwarewa na ma'aikata za a ga cewar an samu wato tasiri na su waɗannan hukumomi wajen yin abin da ya kamata fiye da a ce suna wannan tarwatsan da suke sannan kuma zai ba da damar wato a samu waɗansu matasa masu tasowa da suke karatu su masu ƙara samun ayyukan yi sannan wannan zai ba da damar gwamnati ta ƙara kasan wato idan kana da abu amma maganar rage ma'aikatan ne fa don in ka haɗe waɗannan ma'aikatu waje guda ɗaya da ire irensu da yawa wasu ma'aikatun ma an ce za a sallame su kwata-kwata ma ba su da malam umar ba wannan zance ne irin na 'yan najeriya amma magana ta gaskiya shine ma'aikatan efcc Mm. na yanzu hukumar yaƙi da fatauci eh, da yi wa eh, eh, tattalin arzikin ƙasa zaman ƙasa mm. ma'aikatanta ba su kai kashi 55 cikin 100 na bukatar da take da shi ba code of conduct ba su da ma'aikata a wannan dama ai dama ce yanzu an samu dama ne dan a dama mm. ka ka gane abin da nake dace a kori kowane ma'aikata babu magana koran ma'aikata ai ba korar su za a yi ba babu wanda ya ce za a kore su ai tsarin dokar ita za ta hana korar saboda tsarin dokar ma idan 'yan majalisun suka gyara akwai waɗanda dole sai 'yan majalisu sun yi gyara a kai sannan za a iya aiwatarwa eh, idan suka gyara akwai inda za su ba da umarnin dole a ɗauki ma'aikata to a hakan ma a hakan ma saboda dama ba su da wadatattun ma'aikata da za su yi aikin ai to ashe jita jita ne wannan abin nan ne da ake cewa labarin ƙazan kurigi amma magana ta gaskiya dukkanin hukumomin da muke da su wanda ake cewa za a harhaɗa su ɗin dukkaninsu babu wata ma'aikata wacce take da ma'aikata da yawa amma abin da nake son gaya maka idan da efcc kana da department guda shida yanzu in ta dawo karkashin wani guri wannan department ma'ana sasanni za a imajin dinsu za a harhaɗa su guri guda su kuma hukumomin su ma ga su yadda za a yi musu za a tattaro su a haɗa su guri guda so haka wannan zai ba da damar a rage kaimi da kaifi da tasiri eh, na matsalolin da ake samu domin a yi abin da eh. ake cewa wato duk kokarin da gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu take yi shine 'yan najeriya gaba ɗaya su zo mu taru an gama maganar demokaradiyya da zaɓe yanzu magana ake ta haɗin kan ƙasa magana ake ta magance matsalar tsaro magana ake ta daidaita tattalin arzikin ƙasa mm. magana ake yi ta saita rayuwar yara da ake cewa manyan gobe magana ake ta hanyar da za a bi a dakile a rage kaifin tasirin eh, cin hanci da karbar rashawa magana ake ta yadda za a mm. inganta abin da ake cewa governance system mm. saboda haka ni a guri na ya kamata 'yan najeriya ne da peter obi da malam atiku abubakar da dr rabi musa kwankwaso da sauran shugabanni waɗanda suka nemi takarar shugaban ƙasa su dawo su zo in dai da gaske suke yi talakawan kasa suke yi su dawo su zo su eh. haɗa kai da shugaba bola mm. ahmed tinubu da mu sauran yan najeriya yan eh. bani na yan alaba ku mu samu eh. da yan na kama na kama mu taro a yi abin da ake cewa wato a yi duk abin da za a fi da ayi daga rugu to dakta muna godiya kwarai da wannan gudumawa da ka bamu a wannan shiri da fatan allah ya maida ka gida lafiya To masu kallon mu duka duka a nan zamu dasa aya mu kuma gintse shirin a daidai wannan lokaci a madadin shi bakon da ta Yahuza Ahmad Getso da kuma sauran ma'aikatan mu Mr. Suleiman Hassan da ya nadi wannan shiri yayin da Mr. Aminu Jiral da Eniola suka sada mu da ku. A madadin su duka ni Umar Muhammad Gombe da na jagoranci shirin nake cewa ku tare mu a gobe a daidai wannan lokaci don ganin mu dauke da wani sabon shirin ma'asala. Música